صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ننبئ ظلمكم الله سبحانه وتعالى من قوة من قوة الكلمة الجلسة يقدر أعيون تكروا ولن يمشي أمثال البركة ومسلم وانا رمانا ثلاثة بيار دوت الربيع الثاني هجرة مغربية الرحمة والسلام المركز ومدينة شكرا الموجة بيوتيا كتاب إن هذه دران الأخرى دوت شابيو ميلادية شكرا كتوجيو da goma sha a wannan masallaci mai tarin albarka daya daga cikin masallacin juma a hannun suna da ke da ƙarshen gudanarwar kungiyar jama'a su da rikiya a wakamun suna a kasuwar yan doron da garin da babban birnin jihar plateau muna cigaba a kowace rana irin ta yau لتراجعون شركة هنا أحكام الجنائز نبقى مالي محمد حسين محمد بن حسين بن سليمان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا مناقشاتنا دليلا من دليل هاتني da mara yake tafiya gaba ta tara shi ne sana'un na alalmayyiti yanfa'u sana'un na su alalmayyiti yanfa'u yabo da mutane za su yi a kan mamaci yana amfani da shi bayan ya riga da yamma روى البخاري ومسلم في صحيحيه في صحيحهما من حديث انس بن مالك رضي الله عنه واللفظ لمسلم قال مر بجنازه فاثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجفت وكفت وكفت قال عمر فداك أبي وأمي مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض آه، imamu bukari da muslim sun fitar a cikin sahihinsu daga hadisin anas dan malik allah ya tsara da gare shi lafazin hadisin na imam muslim ne yake cewa murrabi da ranar an wuce da gawa fa usmi alaiha khaira sai mutane da suke wurin sai suka yi wannan gawar ما شاء الله wani mutum kirki Allah ya gabata mushi mai alakai ne ta zami ta raskai da kalmomi na yabo masu kyau a gaban manzan Allah salama nan ta ce faƙala da biyu ba ta salama sai annabin Allah mai kira da kira da kuma da ya ce wajen batu wajen batu wajen batu bi ma'ana ta waje ba ta waje ba ta waje ba wani mutum ne da na zai ولو قلت ما توكل وتداوى فأثني عليها شرا تأكى في الشر دوائتها أكى أي من تقاوى فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال ما يكاد سوى يا تاو تاو تاو تاو فقال رسول الله قال عمر sai sai na umar ya ce idan ka abi wa ummi wato da ba mahaifina da mahaifiyata fansa gare ka ya annabi Allah an wuce murra da janazatin an wuce da gawa a usmiya a kaiwa sai aka faɗi alkhairi game da ita fa kunta wajen wajen sai ka ce ta waje ba ta waje ba ta waje ba ومر بجنازة فأثني عليها شرا أن أنكر وتكاوى سي أكف في شر جمالي تأكى مونا أتكو أكى أي بسادة نما تيم تشاتي وده بس وده بس وده سو أكو كتي تاو جبا تاو جبا تاو فقال رسول الله قال سلام أي مدرسيرا نمر رحمة لا سلام يشير من أثنيتم عليه خيرا واحد وده بالجنة دم مجمين ديام وطفوك فالخير جمال الشيء الجنة تاور جمع في الشيء ومن أثنيتم عليه شرا ودهما كفة الشر أكن سبان متوى وده وده النار وتاور جمع في الشيء دمين أنتم شهداء الله في الأرض ku ne shaidun Allah a cikin wannan ƙasa an tushu a da'ullahi bil ko ku ne shaidun Allah cikin wannan ƙasa har yi mai haka su amma za mu zo mu ji a gaba shin shaidar ta kowa da kowa shin yan giya da yan tata da mazinata duka suna da dama su ma idan irin su ya mutu su faɗi alkhairi gare shi kuma a jina ta waje ba kai قال النووي رحمه الله ما النووي الله يمد رحمه يكي cewa wa amma ma'anahu yace amma ma'anar wannan maganar a fafihi qaulani li ahli al-ilmi maluma ma abota ilmi suna da maganganu ko zantuttuka guda biyu akan wannan matsala muna fahimta jama'a wasani wa huwa sahihul muhtar magana ta biyun wata ita ce sahihiya zaɓaɓɓiya annahu ala umumihi wa islaƙihi cewa ana gamewa ne kuma a take babu ƙaidi wa anna kulla musulmi cewa dukkan wani musulmi mata matsar ya mutu fa alhamallahu ta'ala nasa sai Allah ya yi wa mutane ilhama aw muqzamuhum kuma mafiya yawan su as-sana'u alayhi wato suka yi sana yabo akan wannan mutumin kana zalika dalilan ala annahu min ahli al-janna yace wannan yana nuna cewa dalili ne da yake nuna cewa akwai wannan mutumin dan aljanna ne sawa'un kanat af'aluhu taqtadi zalika aw la daidai ne ayyukansa sun kunshe hakan ko ba su ba wa in lam takun af'aluhu taqtadi idan ayyukansa ba su kunshi alkhairi ba fala tahtam alaihi al'uquba ba za a dauke wato a ce hatman a ce tabbas ba za mu musu hukuma ba bal huwa fi qatsarin mashi'a yana nan cikin hadarin ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya azabtar da shi da zuwa ya kai shi aljanna masu karfe muke yana shirka da Allah in Allah ya ga dama kuma ya fi maka sun kama kuma don haka kai za a alaƙa Allah wa azza wa jalla nata as alayhi idan Allah ta'ala yayi ilhama wa mutane na as-sana'a alayhi suka yi yabo akan wannan mamacin istadlanna bi zalika za mu iya kafa hujja da haka ala annahu subhanahu wa ta'ala qad sha'a lahu al to Allah wato mai tsarki da daukaka حقيقة ياسو نباون دافراني وبهذا تظهر فائدة فائدة الثناء أن النزاع ذا فائدة يبو تاشبو قال ابن حجر رحمه الله تعليقا على كلام النووي ابن حجر الله رحمه يبين أن يتعليق أكما على كلام النووي يتي وهذا في جانب الخير واضح يتي هنا أقوم قال الخير وأنا أبيلك أكثر ببابوني kumbiya kumbiya a ciki wayo ayyidu ma rawahu ahmad wa ibn hibban wal hakim min tariq hammad bin salam kuma hadithin da imam ahmad da ibn hibban da hakim suka rawaito daga hanyar hammad bin salama yana karfafa wannan hadithin an sabiti daga sabi an anas marfu'an hadithin ya zo daga anas ya rafa shi zuwa ga magana ta kalmar cewa ma min muslimin ya mutu fa yashhadu lahu arba'atu min jiranihi al-admiyina annahum la ya'lamuna minhu illa khairan illa qala Allah ta'ala qad qabiltu lakum qawlakum wa ghafartu lahu ma la ta'lamun cewa babu wani musulmi da zai mutu ya samu shaidar mutane guda hudu daga cikin makwabtansa makusanta makwabtan da suka fi kusanci da shi su faɗi kalmar yabo a kan cewa ba su san wani abu game da shi ba sai alkhairi farfe sai Allah ta'ala ya ce "Hakika na karɓi wannan magana ta kuma na gafarta mushi abinda ku ba ku sani ba game da shi wannan maganar ibn hajar ya kawo a cikin fatul bari mujallabi na uku shafi na 265 to anan sai malam ya ce hal kullu man yudni ala almayyit yujibu lahu aljanna shin duk wanda ya yabo mamaci ne wannan yaban zai wajen ta mamacin samun aljanna yaban nan kowa da kowa ne ko na wasu zaɓaɓɓu ne umar maksudu bi shuhada'illahi fil ardi sanan me ake nufi da cewa ku ne shaidun Allah a wannan kasar da muke rayu qala ibn hajar rahimahullah babban malami ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya masa rahma yake cewa ai al-mukhatabun bi dhalika min as-sahabati wa man kana ala sifatihim min al-iman yace waɗanda ake magana da su a wannan fagen su ne sahabban manzan Allah ta salama da waɗanda suka kasance a irin sifar sahabbai ta wurin imani ba wai kowa da kowa ba ne wa haka bulutini an na zalika maksusun bi sahaba mabban malamin ibn cin ya haka yi cewa wannan ya ke sahabbai ne da annan kanu yantiquna bil hikmati bi khilafi man ba'dahu domin su suna yin furci ne da hikma sabanin wanda ba su ba abu da yake so mana sabon annabi Allah adilai sarkakakku ne Allah ya sarkake su an fahimta to don haka matsayinsu a wurin Allah ya kai ga in suka ba da shaida akan mutum Allah zai karba Allah ya ƙara da karban kan jagar sahabban annabi sallallahu wannan kuma abu ne da an gane jama'a manzara ta kalmar shine khairu khalqi Allah da wani islam tun da aka yi duniya ba taɓa haihuwar wani kamar annabi sallallahu don haka sai Allah ya zaɓa mushi abokan da babu irinsu a duniya ba a taɓa yi kamar su ba idan ka cire annabawan Allah duk duniya wallahi ba taɓa yi san adam mai tsarki da daraja da matsayi irin sahabban manzan Allah ba ba a taɓa yi ba duk annabawa suna da nasu sahabban amma wallahi babu wanda sahabban shi kai sahabban annabi wannan zafi ne nufu daga Allah kamar yadda al'ummar annabi Muhammad ba salama Allah ta'ala da shi ya ambace cikin alƙur'ani ke kuntu khayra ummatin ukhrijat lin-nas wannan shaidar daga wani Allah ku ne mafi alkhairin al'ummar da aka suka cirewa a cikin mutane wannan za zafi ne daga Allah ai an yi tsoron al'umma kafin duk annabawan da suka gabata manzanni da suka gabata sun yi zamani da mutanensu amma babu wanda mutane shi suka samu ɗaukakar da mutanen su a samu Ban da cikinsu akwai waɗanda da suka zunubi ma suka shirka wa Allah wurin bautar ɗan maraƙi. me Allah ce da su وقال قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم إيه، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب يعني نحن النبي موسى يجاء ومتعني شون للتبوت وعدم الملكي حقيقة ولا موسى تبوت وعدم ملكي كن ذلك كون كن شركة فكري كن شركة الله hukuncin shi ne ku kashe kawunan a samu waɗanda ba su bauta wa ɗan maraƙi ba a ba su takuba masu kaifi sannan a zuba wanda ta bauta ɗan maraƙin nan kamar da rubuta kasir ya kawo a cikin ɗaki mai duhu waɗannan wanda ba su yi bauta ɗan maraƙin ba su ta fille kan wanda ta bauta ɗan maraƙin kuma hakan aka yi an fara fille su Allah ya ce to a dakata haka wa'anda aka fille su sun yi shahada wa'anda kuma suka fara kansu a kan sun yadda a fille su kuma Allah ya kai su amma kuma a nasu da salama hukunci ta ko na yi shirka matuƙar shana raye Allah ya kai su ba an saba saba ba wa al'ummar da suka gabace mu najasa an ta taba jikin mutum sai ya kankare shi ya yi jini in ne sai ya yanke daidai wurin mu aka sai ka wanke da ruwa wanda ya saba Allah ta ce da nemi gafara wa Allah laifin mutum zai kai ga ya kai matsayin haddi amma idan ba a kama shi ba babu shaidu babu ikrari Allah ya ce in yi kuma Allah zai ga zuwa shi don haka kuma har ma Allah ta'ala a cikin alƙur'ani ta mai girma a wuraren da dama yake bayanin cewa yana farin ciki da masu tuba إن الله يحب التوابين ويحب المتطيرين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا لتنكم إلى الله تعالى يكي مجرى في صفة عباد الرحمن بأن لا ينتابوا من يمين لفقط الصيد إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات انت فارق كلام تحيل والنور القرآن wallahi kana in ka yara sai ka ji wani gwiwa sai ka ji karfafa ka Allah yake yi yana nuna maka bijir laifin da kai ka tuba Allah da yafi ma amma kuma kada hakan ya rude ka saboda baka da tabbas babu noti a makale a wuyanka watakila kana cikin yi Allah da zai kame ka kuma galibi malamai ke cewa mutumin da yake tuba ya koma ya tuba ya koma to ƙarshen rayuwar shi yana karewa a cikin wannan mummunan yanayi ne Allah ya kare to don haka manzara sallallahu alaihi salama Allah ya mushi zaɓin sahabbai jama'a sahabban shi babu kamar su duk duniya ba ta yin kamar su ba don haka ba abun mamaki ba ne domin Allah maɗaukaki ya karɓi shaidar su domin su udul ne gaba ɗaya su in dai sahabi ne ko adili ne ذاك رمال ابن حجر الأسقلاني يسأل المخاطبون بذلك من الصحابة ومن كان على صفاتهم من الإيمان شو أود أي شيء مكان للسؤال سنة الصحابي دشوا الشكل جاهل صفة إيماني لأن المتكرون كار ابن التنكم يسأل أن ذلك مخصوص بالصحابة يسأل وأن الشيطين بالصحابي لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة دون سنة كل شيء الحكمة ikhlasi man ba da musabanin wanda suka zo a bayan su qala was yake cewa abinda addaidai anna zalika yaqtasu bi istiqati wal muttaqina cewa wannan an kebance shi ne ga amintattu masu takawa masu tsoron Allah ko kuma an kebance wannan yabon ga amintattu ne da kuma masu takawa ma'ana zaɓa uke ba wai mutane karabici ba ko wanda ba wasu yake cewa an ce karafici ma'ana waɗanda su addinin ma ba a gabansu yake ba babu su da addini yanzu misali wanda yake rayuwa a cikin kongo yana shaye-shaye ya ka da zai ma wani mamaci dan uwansa mashayi tana tsamanin wannan zai samu tafiya ne ai babu ruwan Allah da wannan yabon ko ba na zama ne jama'a Allah ya kyauta don haka Allah muke roƙo ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe a rayuwarmu wannan rayuwar ka yi abin da za ka bar baya mai kyau makanka mazurriyarka babu abin da ya ke wannan alkhairi a rayuwa Allah ka samu daji قال الداودي رحمه الله المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق yace abin lura cikin haka shine shaidar ma'abota falala da gaskiya lan fasaka ba wai shaidar fasikai ba fasiki shaidar da ba ta zuwa ko'ina a gaban Allah li'annahu qad yakununa ala man yakunu mithlahu domin su za su ba da shaida ne akan wanda yake irin su wala min wala man bainahu wa bainal mayyit adawa sannan ba a karɓar shaidar wanda ya zama akwai ƙiyayya gaba tsakanin shi da mamaci ya aibanta shi saboda akwai gaba tsakanin shi a wannan shaidar ma babu ita za Allah ta mara wata rana Allah ya kama da zubawa mai shinkafa muna makaranta bilmunar da ba wata bai Allah ma da mamuna kan kai wa tare aka zo aka gaya mana rasuwar malin bawa baiwa allan nan ni na gaya mata cewa malin bawa mai shinkafa allah ya mashi rasuwa yanzu nan matar ta fashe da kuka sai wani muna tare da shi ba malami ne yana karantar da english kuma musulmi ne amma shi ɗan ɗaya ɓangaren kawai kai kama dariya yanzu muna ba da ya mutu shi ne kuka sai da cewa ne ya ce ya ce don Allah da ke yau tsakanina da kai mu gaisa ne mu yi sallama amma wani matsala ta addini da take zuwa mu tattauna da ke dama in na gaya maka ma sai ka je wurin malamanka ka nemi izinin su kai imani ko ka kafarci to don haka daga yau zan da tsara ba ni bukatar wani tattauna da kai domin na fahimci cewa kai ba musulmin kwarai ba mutuwa har ana sanci da mutuwa ko mutuwar malami irin wannan bawa kawa saboda kawai akwai tsakanin fahimta tsakanin ku da shi shi ana suna ne kuma ana suna ya koma zuwa ga Allah kuma aikin da yayi kai a rayuwarka ba kai irin ka ba don haka kukan da ita ta Allah ya saka mata da alkhairi kuma Allah ya sa ta yake kyawun ƙarshe domin wato ta yi kuka ne na bakin cikin an jigo na karantar da al'ummar al'umma a cikin Allah to shi sai shara wuri ya ci gaba da zama a duniya su kan su riga sun tafi sun tarar da abin da suka yi Allah ya gafarta musu ya musu to don haka don akwai gaba tsakaninka da mutum ba dai ba ba ba bai dace wai kai farin ciki saboda ya mutu ba kuma bai dace ba ka aibanta shi bayan mutuwa shi yasa ma malamai suke ganin duk abin da ke tsakaninka da mutum in ya riga ya mutu kawai ka samu baki saboda kai ma ran da ka mutu wani ka samu bakin su a kanka wannan shi abin da ya fi alkhairi kuma don ka aibanta shi aibanta wa da kai ba za ta yi tasiri ba ba za ta yi tasiri ba babu ruwan Allah da wannan shaidar taka saboda sai kayi ne don kana gaba da shi ba wai don haka halin shi ba. الله يسلم تري آه، طيب، فتاوى لجنة الدائمة علماء البلد الحرام في حكم الثناء على الميت ويأتي فتوى من يمن يما لمن ضرور النوم لذي كما لمن واتو أثر مكمي أنصر ما سكن بكون شر يغوم أكم مهر شيء وما يبدأ شيء تنبيه farko ta ce ma aslu zikra وهل هناك دليل على مشروعية التعديل أي الغلو في الثناء على الميت جماعة مخيطون لكم تنبيه شو أتنية أسلين سنة ممكن ده أشي بايان فانا أربعين أتيضا أو ثلاثة أربعين كنا دي نعم. ما كمربع أيين to ka kuma littafin ba a najeriya ba ne aka rubuta shi ba ɗin najeriya ba ne wani ce amma da shi tambayar da ya ce menene asalin wannan sadaka arba'in da ake yi da nan shin akwai wani dalili na shari'a da za a zo bayan mutum ya mutu a zauna a kauce gona da iri wurin yabansa mutum abin da zai baka mamaki Allah ya mana rahama idan aka samu wani bawan Allah ya rasu musamman aka ce malami a zaka ga wasu mafa a lokacin da yake rayuwa gaba suke yi shi amma yanzu idan ya rasu da su zafi a zama a matsalaci da tsita zuwan da ya zo ya ɗauki spika a gabatar da shi wane wane wane kenan aminin malam daga gari kaza daga wuri kaza a faɗi a koda shi a faɗi alaƙar shi da malar shi ma zo da ke wani amsaruwa ya fara ya ta faɗin wa waɗanda sun faruwa da wasu faruwa saboda a ga matsayin shi alaƙar shi da malar duka waɗannan abubuwan yankuwa ba suna ba ne bai kamata ba duka baya cikin suna kuma kowai aka yi wa shi wanda aka yi wa in ba shi ya umarni da wani abu ba ba shi da laifin komai a wurin Allah su wa inda suka yi aikin da suka yi fahuwa rabtun amai da musu guluwi kenan wuce gona da iri ka ji a ta ba da wasu labarurka waɗanda suke ma an zala lahobi hannun sultan wallahi wasu kalmomin da za a faɗa kai da kace da kusanci da shi kana bi kasan ƙarya ne kasan ƙarya ne amma mutum zai ta faɗa yana faɗa abin nan a ta koda mutum ana ta abin nan guluwi kenan ba a san wannan awwalan ma da yake abu na farko al'aslu fiha annaha adatun fir'auniyya asalin wannan sadakar arba'in din al'ada ce ta mutanen fir'auna an fir'auna fir'aunawa ko fara'ina wannan mutanen fir'auna inda suka gallaza banu isra'ila wanda Allah ya halakar da su a ruwan maliya ko to wannan al'adar yanzu kai a ce da kai ga al'adar annabi ga ga ga annabi ga al'adar fir'auna wani za ka dauka in dai kana da hankali sai ya riko da sunnar manzo Allah amma kan yanzu za ka yi ta tashi da fir'auna da mutanen fir'auna ranar kiyama don haka yake wannan عادة قال الآلة في سنة فرعون كانت لدى الفراعنة يأكد في أول نسوع نشوى لبني فرعون آه، قبل الإسلام تكون ذو الحديث المسلمين ثم انتشرت عنهم سيسري عنهم تواصل بالتكينسو وانترت في غيرهم حتى تبطوا أتم وصول سوحيد الرسول وهي بدأة المنكرة والبدعة أبد إنكاري لا أصل لها في الإسلام بات الأسرية المسلمين يرد ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل ينا ميد da أكنت a kanta abinda ya tabbata daga hadisin manzara da salama da yake cewa ya kirkiri wani abu cikin al'amarin addininmu abinda ba mu koyar da shi ba ba mu yi umarni a yi mafa ba huwa rabbi ko amma da mushi kowa ya koyi shi zai yana sauraron wani ƙoƙin wani malami yana so ya tabbatar da wata ibada da su suke yi a wurin ƙoƙarin wani ibadar da suka ƙirƙira, da yake ƙoƙarin ya tabbatar da ita sai yake cewa yanzu jama'a kwana-kwanan nan ba an kirkiri wata ranar da ake kiranta ranar yara ba children's day a ƙasar haka akwai mother's day ranar iyaye mata akwai ranar da kaza da ranar da kaza to don me za ku ce mana babu ranar a annabi don me za ku ce ba za mu yi murna mu yi biki mu yi abun nan a kan ranar a annabi ba bayan kuma ga wasu ko an kirkire-kirkire da yawa ba goma mu mai da ɗayan mu zuwa ga asali ka ji wata magana wanda ya ce modern day ya ce addini ya ce akwai lada ne a wanda ya ce a misali kullum day ya ce muku addini ne ku dama ba ku ɗauke shi ba ku da alaƙa shi amma maganar shi ne duk abin da kake muna addini ne to muna da ma'auni ya nufa a yi wa shi ne wannan hadisi ma'auna shi man أحدث في أمرنا هذا ma laifin fawaratu wannan abun shin akwai shi cikin umarnin annabi annabi yayi sahabban annabi sun yi duk duniya babu kamar su akwai kamar su shi manzo Allah sallallahu ya taɓa yi shekaru da nawa a duniya kafin kuma zuwa ga Allah a tarihi kafin mutunci ba a samu hadisin cewa annabi ya taɓa yin murnar ranar kewowar ranar haihuwarsa ba a lokacin musulunci tsawon shekaru 23 da mazan Allah yana isa da sabon Allah kafin kuma zuwa ga Allah babu wata rana guda ɗaya cikin shekaru 23 da annabi Allah ya taɓa yin murnar ranar haihuwarsa ta ke sahabbansa waɗanda Allah ta zama shi ya ba mu umarni mu yi koyi da su وفي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حديث كبار والخالية حديث الحديث الولائي يجب أن أحد يكتوى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أدوا عليها بالنوازل أبو بكر يا سبب tsawon rayuwar tsarekuma zuwa ga Allah bayan rasuwar annabi ya taɓa cewa ga ranar haihuwar annabi ta kewayo zo mu taru mai murna mu karanta hadisai da tsira da shauransu sai na umar ya taɓa yi sai na usman ya taɓa yi sai na abu ya taɓa wallahi ba yi ba inda su kuma da an na ƙarfo shi zuwa gare mu kamar yadda aka na ƙarfo sauran ayyukan ibadan da suka yi zuwa gare mu idan kuwa ba su yi ba kenan ba addini ba ne inda addini ne lauka na khairan da sabakuna ilai duk duniya babu mai kaunar manzana tattar maɗe wa ɗan bayan allah babu su babu shi ba a taɓa yin shi ba wanda saboda tsabar ma yaddar ƙaunar annabin Allah da suka yi sai da Allah ya sa suka rayu da annabin a raye bayan mutuwa kuma Allah ya kwantar da suka da annabi to kuma maganar da yake yi kofa ce wacce da za a bude ta da an bude wannan kofar addinin musulunci da ya zama irin addinin christianity inda paul zai mafarki ya ce ya dace a sa tsohon alkawari a sabon alkawari sai a tajera su ma addinin mutunci tauƙiƙi ne ba ta isa ba ka sa ko ka cire an riga an gama ma maliku ya ce malam ne kun yau mai zinzinan fala ya kun yau mai nan duk abin da bai zama addini ba faulana wallahi ba zai zama addini ba har duniya ta tashi don haka addinin mutunci addini ne mai tsari a tsayu a kan ƙa'idar wannan ita ce ƙa'idar ma'auni man ahdasa fi amrina hada annabi ne ya faɗa ba kowa ba yace duk wanda ya kirkiri wani sabon abu shi al'amarin addinin shar'i yace wannan abun addini ne kuma ma laysa minhu mu ba mu koyar da wannan ba ba huwa rabbul to amma da mushi ya yi bid'a malaka tani abu na biyu shine ta'birul mayyit wato wuce gona da iri a zauna dirshan ana ta faɗan yabo ga mamaci ana ɗaukar speaker ana kaza ana kaza ورثاؤه على الطريقة الموجودة اليوم دائر الرثاء وتربوتر da za a yi na yabo na waƙoƙi a kansa na ka a irin tsarin da muke da shi a yau min al-ijtima'i li zalika ne da mutane za a kan haka da wuce gona da irin istina'i alaihi wani yabo na mace la yajuzu baya halitta ku faɗa abin kuka sani na gaskiya game da shi amma ba sai mun kaga wani abu na ƙarya a kansa ba cikin aibawan allah nan kullum ƙiyamun laili yake iya ta sai sai ya da shi kuma bayan sai na faɗa a mazi zai ka tana cewa sai mata da shi mai kyautuwa domin ya ga yana ƙiyamun laili kullum sai aibawan allan nan mun taɓa yin tafiya da shi ya gina masallatai a wurare kaza da kaza a garuruwa daban-daban mun taɓa yin zuwa wuri da shi yana zuwa ya ɗauke mu tafi ya je ya sallama da mutane masu ke kan kuɗi kuma bayan ka kuma a yaɗa wani kawai sai ka faɗa ne don ka yabe shi don ka samu wani matsayi ka sani ma yanzu mu mai kauli lalazai ya rafi duk abin da ka fasa Allah ya masu rubutu suna rubutawa la ya zuwa baya halatta lima rawahu ahmad wa ibn majah wa sahu al-hakim min hadith abdullah ibn abi awfa qala naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-marati wa lima fi dhikri awsaf al-mayyit min al-faqr ghaliban yake cewa domin abinda ya zo a cikin haka cikin riwayar imam Ahmad da Ibn Majah kuma ya inganta shi da imam al-Hakim daga hadisin Abdullahi dan Abi Aufa yake cewa Annabi sallama ya hana yin irin wannan yabon an gane wani ma fi zalika wa wani ma fi zikir awsaf al min don abin da ke ciki na ambaton sifofin mamacin na alfahari galiban mafiya yawan lokuta وتجديد وتجديد للوعة وتعييد الحزن domin a cikin yin hakan akwai sabanta wa mutane damuwa ta raguwa da wannan mamacin da kuma motsa musu baƙin cikin da suke ciki wa amma mujarrad sana'i amma dan yabo kawai alaihi a kansa, inda zikiri a lokacin da aka ambace shi wannan babu laifi aw murur janazar ne ko an wuce da janayi dawar sa sai kai be shi ta ta'arrufu bi ko gari ne don a san shi ba a san da wannan abun ba domin koyi wasu ma su koyi da haka ko bi amali da dalila sauran ambaton ayyukansa maɗaukata wani hau zalika da makamacin wannan mimma yusiru rasa ibadu sahaba wanda yake kamace saniya da yabon wasu daga cikin sahabbai min katla umri wa ghairi da su yi wa wanda ake ce a filin yakin uhud da wasu su wajen ta wannan babu laifi wani ya gina masallaci ka san ya gina ya gina makaranta ko ya ba da filin da aka yi a ko ya yi wani gagarumin aiki a kai amma ya yi ne sai ka faɗa don wasu ma su koyi da shi wannan babu laifi amma ka shato abin da bai faru ba ka faɗa wannan shi aka hana bima tabbata an ana bin malik da radiyallahu anhu qala don abin da ya tabbata da hadisin ana san malik Allah da shi ne ce murru bi janazati an wuce da gawa fa asnau alaiha khaira sai suka yabe ta suka alkhairi wa qala sallallahu alaihi wasallam wa da ba sallallahu alaihi wasallam ta wajaba ثم مروا مروا بأخرى بالقصر كده وتجاورا فأثنوا عليها شرا تذكر فإي شر جمال الكتاب فقال هو لما يتأخذ لم يتكاو جبا فقال عمر رضي الله عنه في عمر الفاروق على ذلك ما وجبت منين يوجبا قال هذا أثنيتم عليه خيرا يتي أي ومن على خيري قريش فوجبت له الجنة في عجلة فور جبا وهذا أثنيتم عليه شرا wannan kuma kun yi wato yabo na sharri a kanta ko da wata wanda sai ta zo da ba a kanta an tun shuhada Allah fil ardi ku ne shaidun Allah a barkata wa billahi tawfiq sai gaba ta gaba faslun hal yasma'u al-mauta tambaya ce cewa shin mamata suna jin magana idan an yi malai sai hazal babu lahu ahmiyatun kabiratun jidda ce wannan babin yana da mahimmanci mai girman gaske sirtiqi a babu fiqh wal aqida da babin aqida an gane jama'a domin ma ahwajana ila ila ila al aqida fi hadhihi al yawm muna da tsananin bukatuwa zuwa ga jaddada tauhidin a wannan ranar a zamanin wallahi al saboda wato mutane suna yin abubuwan da shirkiyat ne yana fitar da su daga musulunci da harshensu mata suna bukatar wani orientation na musamman akan tauhidi a ba su tauriya a wayar da su majalis yanzu a salisa tafan tauhidi fatul majid da a sake karanta wa mutane a jaddada musu tauhidi za ka yi mamaki mutum zai da kai shi ba maliki a najeriya duk ba maliki a najeriya kuma ya zai da littafin misala ta abdullahi ibn abi zai da nuskarawani rahimahullahu ta'ala rahmatul mafiya a cikin littafin a babin farko na akida da ya zuba sai ka yi mamaki wai ba ta karanta wannan wurin ne ko kuma wata irin fassara suke ci domin tauhidi ne zan kayan zuba a cikin wannan a cikin wannan bayan kafin da cikin maganar furu'a ta cikin idan ka gangaro malam mai ahalar shi ma Allah ya masa rahma shi ma a cikin bayanin da ya kawo ya yi ishara da yake cewa duk wani baligi ya kifa inda amurki wa nahayi ya tsaya inda annabi ya umarce shi ya kuma bar abin da annabi ya hane shi kuma yake cewa wa ya yas'alul ulama da bi muhammad muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ka zama mai tambayar maluma da ya shi kuma kowane irin malami ba sai ce malaman da suke kan sunnar manzon Allah mai adali ba to duka sai karanta sun karanta ina suke jefar da shi ko ya suke kwanta rashi Allah wa'ala to don haka malam ya ce wannan tambayar na cewa shin mamata suna jin magana ya ce babi ne mai mahimmanci tambayar nan a babin fitru da aƙida ƙada shekhu abul ashbal ya ce babban malami a shekhu abul ashbal ya ke cewa wa huwa fil aqidati aula wa akbaru minhu fi fiqh yace wannan irin tambayar a babin aƙida ta fi cancanta ta fi girma a cikin fiye da cikin fikin wa aiban kuma har yanzu inna mas'alata sima'il mauta ko sama'il mauta a ta'asirun kabirun jiddan fi masailin ta tahummuna jami'a yace har yanzu mas'ala ta jin mamaci shin yana jin magana in yi ko baya ji ya ce tana da tasiri mai girma sosai a cikin matsalolin da za su zo nan gaba wanda sun shafe mu sosai kwarai da gaske wa kadi talafal ulama'u hakika maluma sun yi saɓani sun ƙara wa juna ilimi kan cewa hal yasma'ul mauta amla ala kan cewa shin mamata sun an yi magana suna ji ko kuwa ba sa ji malamai sun kasu kashi biyu a kan wannan matsala alƙawar awar magana ta farko shi ne annal mauta laye marun malamai farko ta ce a'a mamata ba sa jin magana ko da an yi wa huwa ra'ayu aisha radiyallahu anha wa ibn wa وابن مسعود وغير واحد من الصحابة ومذهب الجمهور وابن تيمية ورجح ذلك ابن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني ودليلهم على ذلك قول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى سورة النمل يسير ورأي ra'ayin malaman da ما ما mamata شنو رأيهم أمنا عائشة الله يكره ذا بريتا ذا فلايت أن أباد ذا فلايت أن مسؤول الله يكره مسيدا ذا وصول سورة كيف صحبي ورسي ذا فيدا مسيد آيات كيف صحبي معنا ذا يوعى كيف صحبي كيف كما شنو مذهب مكيا لنجاية كيف معلومة كما شنو رأي شيخ الإسلام آه، بن تيمية مالو بيبان رحمه الله شيما وانا شيني أبن دي da shan shek salih ibn usaini da shekul albani wannan musulman waliyan allah maluma wato na sunna a wannan karni na mu allah ya musu rahma yau dukkan su ba duniya a dalilin su akan wannan shi ne faɗin allah ta'ala da yake cewa inna ta la tusmi'u mauta da dai kai dinnan ba za ka iya jiyar da matattu da maganar ba wa qawlu allah azza wa jalla fi suratul rum da Allah ko sarki a cikin surar sun da yake fa innaka la tusma'ul mawta lalle kai ba za ka iya jiyar da mutunci wa qaulullahi ta'ala da sanin Allah ko sarki kuma anta bi musmi'in man fil qubur kuma kai ba za ka iya jiyar da wanda yake kabari ya ji magana ka ba ya riga ya tafi ya tarar da abin da yi suratul fatir aya ta 22 amal ahadithu amma hadisai fa hadithul kulayl akwai hadithul kulayl وهو بئر ألقي فيه صناديد المشركين ce da aka zuba manya-manyan kafirai na ƙwarishawa yau ma a ranar yakin badar bayan an kashe su sai aka zuba su a cikin wani rijiyar kulaikun waƙad waƙafan nabi salama ala shafati hazal kalil haƙƙar salama ya zo ya tsaya a bakin wannan rijiya fa ja'ala yunadihim bi asma'ihim sanan sai bai dinga kiran su da sunayensu an gane ko asma'i abadihim tare da sunan iyayensu ya ce ya kula na bin fulan ya kai wa na dan wani wa ya kula na bin fulan ya wani dan wani a yi surrukun annakun a ba'atun rumana rasula shin ya burge ku ya muku daɗi kun yi watsi da allah da manzanta فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حقيقة مو من ترد أقول أقول يمن الأول نجسيا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا كان بيك تقول الشم كنت رد أقول دا الله يمك الأول نجسيا فقال عمر رضي الله عنه في عمر الله أرجل شيء يا رسول الله يتي أنا الله ما تكلم min abisadin la'arwa a fiha ya ce tana kake magana da jikunan da babu rai a jikinsu faƙalar rasulullah da sanautar sassanar ya da shi wallazi nafsu muhammadin biyani na rantse maka da wanda numfashin ran annabi yake hannunka ma an ta bi asma lima a minhu ba ka fi su jin abin da nake faɗi ba in ka zona jikin za ka ɗan rikice ka eh, a kan wancan magana ko amma ka bi zuwa ƙarshen magana قال قتادة قال قتادة يتي أحد رواة الحديث ومعنا إلى بسجن روما سلوى حديث يتي أبن نفي أحياهم الله حتى أسمعهم Allah ya maida musu da ransu ne a lokacin har sai da suka ji wannan maganan taubikan domin a zargi gare su wata tsiran da ƙaƙƙantarwa gare su wa nikma da wulaƙantarwa wa hasara da hasara wa nadama da nadama a kansu Allah ya maida musu da ransu su ji magana da annabi ya faɗi domin su faɗi cike su yi nadama ba wai ran an maida shi don su za su gaba da rayuwa ba ne a an maida shi ne don su ji wannan maganar a wani lokaci kama kun ne abin da ya كما يتوجه الاستدلال من الحديث كالآتي وتفسكت دعتكم nuni نوني أكي سنة kamar haka. na farko annan nabi sallama aqarra umar wa ghayruhu min as-sahabati fi su'alihi alladhi yadullu ala anna al-asla fi al-mawta annahum la yasma'un to alalla an sallama ya tabbatar da sayyidina umar da wani sa daga cikin sahabbai cikin tambayar da yayi mawa'innan da cikin rijiya yana nuni akan cewa asali ga mamata shine ba sa jin magana a wannan shi ne asali in mutum ya mutu duk abin da aka faɗa ba zai ji ba amma su wannan allah ya musu ne wato mu'jiza ce ta annabi dalilin tambayar da ya musu allah ya maida musu da ran domin shi sai na umar ai abin da ya sa yi wannan tambayar saboda sananne ne a wurinsa cewa mamata ba ta jin magana to shi ne sai annabi ya ce a wa'annan mamatan kan kai baka fi ba, ba ma'ana Allah ya maida musu da ransu sun ji kuma na biyu annal hadith warada an ibn umar fi riwayati wa fi an nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahum al'ana yasma'un cewa lalle hadithin ya zo a riwayar abdullahi dan umar cikin wata riwaya yake cewa lalle an sa sallama ya ce innahum al'ana yasma'una su a yanzu kan suna ji ma'ana a daidai lokacin da annabi yake magana suna ji amma kafin nan ba sa ji kuma bayan nan ba za su ji ba amma a yanzu Allah ya maida musu ransu domin su ji ƙara bakin ciki akan bakin ciki jama'a mun gane wannan inna mimma yadullu ala anna sama'ahu kana fi zalika alwaqt faqat wannan kirma cewa jinsu a daidai wannan lokacin ne kawai la annahum yasma'una fi kulli waqtin ba suna ji a kowane lokaci ba. an gane ko wanzur ila qawli qatada ta ta duba fadin qatada wa fiqhu da fiqhi fiqhu ta cewa ta fitowa ta ne sosai cewa bi anna Allah ahyahum li rasulihi cewa Allah ya raya su ne don su ji saƙon annabinsa mimma yadullu ala anna hadhihi al-hadisa كانت مؤجزة للنبي صلى الله عليه وسلم wannan ke nuna wannan abin da ya faru mu'ujiza ce ta wa? manzan Allah masalama mukujiza ce Allah ya bashi ya mai da ransu don su ji su ƙara jin bakin ciki kuma lokaci ya riga ya musu don ba su dawo su tuba ba mutuwa ta riga ta rufe su alƙawar sani magana ta biyu annan mauta ya to akwai malaman da suka tafi cewa a mamata suna jin magana ولهم أدلة على ذلك وصورنا دليلا منها لجسي أقول حديث القليل أيضا وانت حديث من القليل ومكوتي نقد إلى بدر من المشركين نورا جمعنا تجسوا آيات بدر بلسي مشركين حديث سنبي حديث خفت إنعاله حديث لكي مجانا أكن قارن تاكلمون وشكرا كما متى ونفسه nassin shi ne cewa inal mayyita lallai mamaci la yasma'u qara'an alihi yana jin karan takalmu da karka shi idan sarfu idan suka jiyo na uku shine dalilin shine hadisin du'a wa inda dukhulul maqadir hadisin yin addu'a yayin shiga makabarta wa huwa shine assalamu alaikum dar qaumil mu'minina da kuke fada da ake fada ko in za a shiga makabarta da annabi yace ayi الحديث وقول وقالوا لا يكون السلام إلا على من يسمعون سيبقى تعالي تتكلم أبا أي تسير قول لشكتي ما لك كل هذه الأدلة قد أجاب عليها العلماء دو إنن دليلين تتكاوم على بيش ميت مرتني أكيد نفرق أما حديث القليل فقد تقدم الجواب عليه وأن حديث من الرجل يختلف قليل mun ga mun ji bayani amsar da aka mayar musu akai ko wa amma hadithu sama'u khaf khafat khafat al mushayyi'ina amma wannan hadisin da yake magana cewa suna jin karan takalmin wanda suka raka su fa huwa lil muta'ammil lil muta'ammil يدل على أن الميت يسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا da wanda yake lura da bibiya yana nuni a kan cewa mamaci yana jin ƙaran takalman wanda suka raka shi idan suka juya ai fi waktin khas fakat a wani lokaci ne ke kwanciyarce kadai wa huwa inda wata ihi fi kabrihi shine lokacin da aka sanya shi a kabari shi wa tiyamin malakani li su'alihi da zo mala'ikun nan guda biyu da suka zo don yi mushi tambaya dama za a maida mushi da ransa a lokacin za su mushi tambaya bayan sun gama kuma shi kenan wala yajulul hadithu ala al ba wai hadisi ne cewa a game ne cewa kawai kowane lokaci ma mata suke bin magana an gane ko wanda mun sha fitar da wasu bayani da ƙashin wannan hadisin tun a baya cewa misali wanda ya je wanda suke cewa ba za a cire takalmi ba a makabarta in ka tambayi sai ce maka dalilin su wannan hadisi ya ce annabi ya ce mamaci yana da tsarin takalmi wanda suka rago shi ai annabi bai ce ku sa takalmin don mamaci da tsarin takalmin ba an fahimta amma an samu anusa kalma ya ga da ta kalma yace ya kai ma abokin wannan slipper cire slipper ɗinka a cikin makabarta annabi ne ba shi umarni ku kaga anan a ilimin hadisi kenan nan ga hari annabi ya yi don annabi ya ce ana zai karar da cin takalma sai gero ya ce kuma ku cire takalma mutu ne za a yi sai a cire takalma tun da hani ya zo an gane ko zama mutuntu wannan sa'annan kuma mazaratan salama ya hana mu taka kabarin yan uwanmu da kakanni to kuma ka jira mun makabartu guda biyu da muke da su a jos wacce makabartar ce ba maimai akan maimai ake yi ba da zariyar da na kusa wacce ce ba maimai ake yi ba ta ne to ana fi yawa wani ma sai an janyo ma likafa ne da wasu kasusuwan aski sannan a sa wani shi kuma a tona wurin a sa ko ba sai ke faruwa ba to kenan dukkan ɗan ƙwanku ne a kwanci kuma kun da ta kasu takalmi kuma annabi ya ce gani ku ta kasu da takalmin ku cire takalmi ku sai ka ga abun mamaki wanda ke cire takalmi ne abun kallo a wurin mutane abun nuni a ce masu zafin addini bayan kuma sun ce sai umarni a kanada da, Allah ya samu da yasa sai abu na ƙarshe da zamu abu na kansa shine cewa amma hadisi salam alal mauta amma hadisin da ke magana akan sallama da ake wa mamata a makabarta yace fa huwa istidlalu nazari istinbat yace wannan wato nuni ne istidlali ne na hankali da ake istinbati wala يدل الحديث على tafsirihi بالسماع بعض ba هنا hadisi yana nuna cewa a cewa suna jin magana bane wa aidan kuma fasalamu huwa talabur rahma lil mauta ai ita sallamar nema ne na rahama na jin kai ga mamata an gane ko a wa tanazzulihim manzilatal muqatibina ko tunazziluhum manzilatal muqatibina ka sauke su a matsayin kamar wanda kake magana da su yace wannan shay'un fil arabiyya wannan abu ne wanda ya a yaren larabci kamala ya fa'ala al-arifina kamar da ba koyon abu ne wanda suka san yaran larabci fa hadhihi al-arabu tusallimu ala diyar laraba ta yi salama akan gidaje gida mutum ne mai rai ne yana ji ne amma kan yau gida salama wa tuqatibu wa musamman mawaƙan larabawa yana salamun ala diyar wasu gidaje wata abar soyayyar ta ce ba ta raye amma yana yi wa gidan sallama yana gaishe da gidan wata khatibuwa ala bu'udi sukan yi magana da gidajen suna nesa idan al-maqsud min as-salam alayhi addu'a abinda ake nufi da sallamar da za a yi su addu'a ce lal khitab ba wai ana magana ne da su ba wallahi ta'ala ala wa alam dan uwa daga karshe a mun ji bayani cewa wato tuba daga cikin falala da ubangiji ta'ala yau wannan al'ummar ya zaɓa mata annabin da ya zama kowace al'umma kuma Allah ta'ala ya daga darajar wannan al'ummar a kan sauran al'ummu da suka gabata domin wannan al'ummar ita za ta fara shiga aljanna bayan annabawa kuma ita ce al'ummar da yawanta su ne kashi biyu cikin ukun yawan aljanna daga cikin falalar da Allah ya wannan al'umma shine Allah ya bata daman tuba daga zunubanta kuma ya yi mata zunubi ba wai ma ta kai ya yi ba ma yace ulai tuqulu lahu sayyi'atihim muna nan da suka yi a baya ma matukar sun suka sharadin nan guda uku illa man taba wa amana wa amila amalan saliha suka tuba suka yi imani mai kyau suka ci gaba da aiki na kwarai har ƙarshen rayuwarsu Allah ce ika yi wadin lawan sai ajihim sana muna nan ayyukan da suka a baya ma Allah zai zai ta zama kyawawa ya ba su lada ba ka yi kwanan samari kada mu ɗebe tsammani da samun rahama kuma kada girman zunubin da kai da laifuffukan da kai a baya su sa ka dinga ganin kamar Allah ba zai yafe maka ba ka ɗebe tsammani قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا يا باينا بتذكرون wurin aikata ayyukan sako kada ku ɗebe tsammani da samun rahmar ubangiji ku sai Allah na gafata zunubai gaba daya za ka yi masu alkhairi masu albarka masu daraja inna babar taubati maftuha ƙofar tuba a buɗe take inna huka da tawwa ba lalle Allah mai karɓan tuba ne gabaninsa don haka mu tuba mu gyara anna Allah inna Allah yuhibbu wa yuhibbu al Allah yana son masu tuba yana kuma son wanda suke tsarkake tsarkaka da kauracewa ayyukan sako Allah ta'ala ne roƙo ya ba mu dacewarsa ya azurta mu da taubatan nasuhatan qabla al-maut Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran magwabatan mu Allah ya masu rahma na'am za su biya ranar tsiyama cewa ya yi maganar sadakar arba'in mun karanta yanzu a littafi cewa ada ce fir'auniya ainihin sadakar arba'in al'ada ce ta mutanen fir'auna aka zo mutane suka ci gaba da yin ta ta kasance tun kafin zuwa musulunci sai ce to ina kuma ga waɗanda za su ɗauka nema a cikin dukiyar mamacin yi masa wannan sadakar da shi wallahi za su biya magada kayansu ranar kiyama in ko magadan ne suka yi idan su da kansu suka yi idan akwai ƙanana a cikin ƴaƴansa sun zalunci ƙananan sai sun biya su haƙƙinsu ranar kiyama idan kuwa dukkansu manya ne baligai da hankalinsu da amincewarsu suka yi sun yi a cikin addinin Allah wannan abin da suka yi babu lada sai dai samu zirgi ma a kansa domin sun raya al'adar fir'aunaki wannan shi kuma mu kula sosai haƙƙi na dukiyar da aka mutu aka bari ba wani haƙƙin manya ba ne kaɗai har jarirai da suke shan nono suna da haƙƙi ya za ka yi da su za ka iya yi magana da jariri ne ka nemi yardarsa matakar wannan abun ba abu mai kyau ba ne baya cikin addinin musulunci amma da wani abu ne na gari za a iya shawara da iyayen idan sun amince su manyan ɗiba daga cikin dukiyar a yi wa wannan mamacin wannan alkhairin musamman ma a ce bai yi ba har yi koma zuwa ga Allah za a iya wuce makaranta da kuma ba amma wani abu da yake ma an zama lahu bihi mai sultan to kada a kuskura a taɓa dukiyar bayan Allah an taɓa kuma za a biya ranar kiyama Allah ya kare ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ونبيك بالرساله وماتوا على ذلك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين